ciki ku faɗa mu hadisin da aka ce Abu ya su masu oh, Allah sarki shafi na wa qara al muka to na'am fa qala ma amilta fi wa qara al mun faɗa mutum na farko an tafa an watsa shi a jahannama sai aka zo rajulun da mutumin da ta'allama al-ilma ya koyi ilimi wa allamahu kuma ya koyar da shi wa ƙara alqur'ana ya karanta alqur'ani mai girma fa ya bihi sai a zo da shi ga wannan bawa Allah aka zo da shi sai ka ringa hararo cewa me za a zuwa ce masa ikra wartaqi ko warattil kama kunta turattilu fi duniya ina sai ka ringa hararo cewa ai ga bakar nan ga ali imran nan ga qur'ani nan ya zo ya cece shi kamar yadda manzo Allah yake faɗa ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi يقرأ الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن أصحابهما أو عن صاحبهما zuwa dai ƙarshe haka kana hararo ga surori nan da ayoyi sun zo za su bashi kariya to amma me zai faru shikenan fa'arrafahu ni'amahu sai Allah ya masa lissafin neman da ya masa eh a faɗa masa da cikin neman da aka yi ma mutane da yawa sun yi kokarin sa da Qur'ani sun kasa wani ya biya su ɗari ma bai rike ba amma kai ka biya ɗaya biyu uku goma ka rike mutum nawa ne suka yi muhawala su iya tajwidi amma sun kasa amma kai gashi nan ka kware mutum nawa ne suka so su suka samu karatun addini sun fara amma rashin kuɗi ya hana su wani ya fara mahaifinsa da yake taimaka masa ya mutu shikenan karatun ya rushe abubuwa da ni'ima da Allah ya wa mutum kala kala da ya sa hayi ya wuce tarkon da ya rike mutane da yawa duk ya wuce tarkon bai rike shi ba ko a duk masu neman haka ne yanzu wanda ya fara na sha faɗa cewa idan idan ka lissafi wanda kuka yi primary da su ba kowa ne har yanzu yake kan matakin karatun da kaje kai ba ko ba kowa ne zai haida har zama ba to profesa yana da wanda suka yi aji ɗaya na primary shi kuma play group to shi ya aka yi ya zo hannun ya kai abin da ya rike wancan bai rike su ba ni ma Allah shi ko ba haka ba wani talauci ya rike shi wani haka rashin wanda zai samu ya kula da shi ma ba nusun bane amma ba shi da iyayen da za su kula da shi su ba su tsari haka ne na'am to duk ni'imomin sai Allah ya lissafa ma amma kaza amma kaza amma kaza duk a ce an maka ni'ima kaza ya ce amma ni'ima kaza ya ce shine fa'arrafahu isanar da shi ni'ima sai fa'arrafa shi kuma ya tabbatar an masa qala sai Allah ya ce fa ma amilta fiha to me kai da wannan ni'imomin qala sai ta ta'allamtu a ilma na koyi ilimi wa allamtuhu kuma na koyar da shi duk wannan gaskiya ne wa qara'tu fika alqur'ana yace kuma ya Allah saboda ka yi na karanta alqur'ani qala sai Allah ce kazabta ƙarya kake yi walakinnaka ta'allamta alilma li yuqala alim kai dai kawai ka koyi ilimi ne don a ce maka malami don a ce matinjin matinjin ka ta fara malami wa qara'ta alqur'ana ka karanta alqur'ani li yuqala huwa qari'un don a ce ai shi ƙari'i ne malami ne shi sosai gwani ne gangaren ne mahiru ne faƙad ƙila kuma an faɗa sun ma'umira bihi فسحب على وجهه حتى hatta في finna. sai ya umarta cewa a ja shi ki a kan fuskarsa har sai an watsa shi a wuta wa rajulun mutum na gaba kuma wasu Allahu alai Allah ya yalwata masa arziki wa atahu min asnafil mali kullihi ya ba shi dangogi da nau'o'in dukiya kala kala ya ba shi cash ya ba shi properties yana da motoci yana da gidaje yana da kamfanoni yana da shares yana da dala yana da euro yana da riyal yana da dinar yana da junai yana da duk nau'o'i da yawa a aikin gwamnati suna ci a aikin kwangila suna ci a kasuwancin ma suna ci su ne masu omo su ne masu sukari su ne masu gishiri su ne masu ba da mutum ɗaya nake ba mutane kala kala eh, wa adahu min asnafil da kullihi ya bashi nau'o'in dukiya kala kala iri iri duk gaba ɗaya fa ya bihi sai a zo da wannan bawan Allah fa arrafahu ni'amahu sai Allah ya masa lissafin ni'imomin da ya masa fa ha eh, sai ya tabbatar da cewa an masa wannan qala yace fa ma amilta fiha me kai da wannan ni'imar da aka yi ma qala sai yace ma taraktum bi sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi fiha illa anfaqtu fiha lak ce ban bar wata hanya ba da kake so a ciyar da dukiya a cikinta ya Allah face na ciyar da dukiya a cikinta saboda kai wato yana nufin ya gina makaranta ya gina masallaci ya haka bohol ya haka rijiyoyin burtsatse ya haka kwatoci ya makarantar islamiyu ya makarantun boko ya yi ɗauki nauyin marayu ya ɗauki nauyin makarantun yara ya ba da scholarship ya yi ya yi ya yi duk wasu hanyoyi duk ya bi duk kuma yayin amma ina yake karya da ya ce lak saboda kai ya Allah qala sai Allah ce kadhabt karya kake walakinnaka fa'alta li yuqala huwa jawadun kai ne dan a ce mutum ne mai kyauta mutum ne karimi gaban ka da kyauta bacci ai ta zuga ka ah, faƙad ƙila kuma an faɗa sun ma'umira bihi sai ya umarta fasuhi ba ala waje a ja shi kan fuskarsa sun ma'ulƙiya finnar har sai an jefa shi a wuta innal ne hakika mujrimai fi dalalin suna cikin bata wa su'ur da hauka ko fi dalalin suna cikin bata wa su'ur da babbaka ta wuta daga sa'ir ko Yau mai yushabuna na finnari ala wujuhihim ranar za a ja su ki akan fuskokin su zuku masa saƙar ana cewa ku je ku ɗanɗani shafa irin ta wutar saƙar Allah ka kiyashe mu idan ka lura da wannan hadisin da aka ce wa'inda za a fara hura wutar jahannama da su mutum uku kai sai ka fara kawo fir'auna da hamana da karuna ko manzo Allah ce awwalu man tus'ur bihim an-nar thalatha mutum mutum da fara hura wutar jahannama da su mutum uku ne abin da zai fara kawo maka a ka a waccan ayar ta jero wannan arnar fir'auna da hamana da karun ta ma duk ba su bane ba abu jahal bane ba shi dan bane ba duk wasu arna da kake faɗa ba su bane su wannan da su za a fara hura wutar tukunna ba wai ana maganar mazinata ba anan ba ba na nufin wanda suka shirka ba ba na nufin yan fashi ba ba ka oh, duk wannan aikin alkhairi suka yi ko ko akwai wanda kaga aikin sa ba na alkhairi bane aikin a karan kansa aikin alkhairi ne aikin a karan kansa aikin aljanna ne aikin a karan kansa in ka je da shi lahira ka rabauta to amma kalbu din zuciyar ba ta samu salama ba niyya ita ta rusa al'amuran gaba daya shi yasa sai kuma kan hadisin manzo Allah innamal a'malu niyyat eh aiki zaka lissafa shi ne da niyyar ka bada shi karan kansa aikin ba Allah subhanahu wataala kaka samu cikin wannan mutane Allah ka samu rabauta ka sa ba aikin manza muke ba akan wannan harka da muke kai wa min al-ikhlas an tanwila bi talab al-ilmi yana cikin ikhlasi in ka tashi neman ilimi ka kudirce an tarfa aljihala an nafsik ka kudirce cewa zaka dauke wa kanka jahilci ne zaka yaki da jahilci na biyu an ta'budu Allah ala basira ka kudirce cewa zaka bauta wa Allah ne kana neman ilimi dan ka bauta wa Allah cikin ilimi ido bude ba ido rufe ba wannan ma ko ba sa bukatar dogon bayani an kawo ta aya lokacin da aka yi wannan wannan wannan juzi'in wata aya ce wal sabili da kyau ala basira na gaba an tataqarraba ila Allah bi talabil ilmi li anna talabahu ibada zaka kudirce cewa kana neman kusanci zuwa ga Allah ne ta hanyar neman ilimi saboda neman ilimi ibada ne neman ilimi jihad kalli ana talabahu jihadu neman ilimi jihadi ne wa ma kana al mu'minu liyanfiru كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله تبي كما تمؤمنين gaba ɗaya tafi gurin yaƙi gaba ba aya zai a rabu biyu wasu tafi gurin yaƙi wasu kuma su gurin karatu fa'ifatul li yatafaqahu fi din wani bangare wata tawaga wata kungiya samu ilimi mai zurfi na fiqh na addini saboda mai liyun ziru qaumahum in masu jihadi suka dawo sai a haɗu in ka koyi karatu ko koma gida sai ka faɗawa qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun kaga an ce bai kamata a tafi gurin yaƙi gaba ɗaya ba to kenan an tafi gurin yaƙi kuma an kasu so bi wannan gurin yaƙi wannan gurin fiqihu kenan duk ƙungiyoyin suna kan kan kenan wannan jihadi ne wannan ma eh wannan aljihadu bisinani wannan kuma aljihadu bil lisan an gane na uku na gaba shine an tazdara bihi khashya nan ne an ta ta'abbada lillahi bi talab al-ilmi li anna mudarasatahu ibada zaka nemi bautawa Allah ta hanyar neman ilimi saboda yin mudarasa karawa juna ilimi akan harkar na'am karawa juna ilimi ibada ibada ce mai zaman kanta an gane wannan to in ka kudurce wannan a zuciya duk shi ma mun yi bayani bayanin ibn abbas bayanin imam ahmad bin hanbal a tambayar da ishaq bin mansur ya masa ko ga bayan da eh, ishaq ibn rahawaihi shi ma ya zo ce huwa kama kala malik ga bayanin imam shafi'i ga bayanin imam malik ga bayanin sufyan sauri ga bayanin manya manyan malamai akan cewa neman ilimi yana sama ga kowace ibada ta nafila na gaba an tasdada bihi khashiyatan domin ka ƙara samun kiyaye dokokin Allah ta hanyar neman ilimi shi ma bayan mai bayanin alkhawfu mai bayanin alkhashiya ina ma yakhsha Allah min ibadi da ulama hakika masu kiyaye dokokin Allah kadai a cikin bayansa su ne malamai ina Allah azizun ghafur hakika Allah shine mabuwayi mai gafara an tartafi bihi inda Allah darajat za ka kudirce cewa kana neman ilimi don ka daga darajar ka ta daga a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yi bayani a baya filla filla يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وليحذر طالب العلم أن ينوي بالعلم تحصيل الدنيا lallai ɗalibi ya kiyayi cewa kai ya mai da neman iliminsa neman duniya e kai ya kasance kana neman ilimi ne don ka tara wata duniya فقد روى ابو داود بسند حسن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو داود يروي تر ingantaccen da sanadi mai kyau yace manzo Allah yace man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah duk wanda ya koyi ilimi irin ilimin da ake neman yarda Allah da shi ake neman a shiga aljanna dan a duba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da shi la ya ta'allamu shi kuma wani ba Allah ya zo bai koye shi dan komai ba illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya sai ya samu wani dan taba kalashi a duniya shine arad lam yajid arafa aljanna to nan ba zai ji kanshin aljanna ba yawmal qiyamati ranar qiyama ya'ni rihaha kaga kanshin aljanna ko akalla ana jin su tsawon tafiya shekara arba'in ko akalla kenan arihi na tafi talabil ilmi yin tafiya balaguro dan neman ilimi yan bagi li talibi ilmi an yajtahid fi tahsil ya kamata ga ɗalibin ilimi ya dage gurin tattara ilimi wa an yuqassima waqtahu na huduri ad-durus wal hifdh wal muzakarati wal mutala'a kuma ya karkasa lokacinsa tsakanin halartar darasi da hadda da mudakara muraja'a revision da kuma mutala'a kokarin tsinkaye leke-leke a cikin littattafai an gane ya zama lallai ɗalibin ilimi yana tafiya ne akan tsari ya san cewa zai tashi karfe kaza in ya tashi karfe kaza zai yi kaza daga nan zai yi kaza daga nan zai yi kaza daga nan zai yi kaza har zuwa lokacin da ya yanke kansa zai kwanta bacci wannan ya kunshi lokutan karatunsa da lokutan hutunsa da lokutan wasu abubuwansa da zai da kuma lokutan abin da zai hada na muraja da muzakara shi yasa malam yake ce maka nan sai ka karka sami bayan hudurin darasi akwai lokacin da zaka je na zuwa gurin darasi ne ka je gaban malami ka ɗauko wal akwai lokacin yin hadda da ka ware kaga cewa an kai hadda a wannan lokacin hadda ta fi zama to sai ka ware wannan lokacin dan me dan haddar kaga can zaka ɗauko karatun nan kuma akwai abubuwan da zaka ware ka haddace ga lokacin su wal zakara, ita ma zakara, revision din karatun da ka ɗebo shi ma ga lokacin sa wal mutala'a leke leke a sauran ulum muka shi ma ga lokacin sa wata wa Allah ba fa wata ɗaya ba ko ƙasa da haka ta zo take kamun wai ita tana da izu goma amma babu tilawa tambayar farko da neman ta nace to makaranta nawa take zuwa arama shi makaranta nawa take zuwa ta ce makaranta hudu ai ban da suke gurin makaranta ta je makaranta asuba ta je makarantar boko ta je makarantar yamma kuma ta je makarantar dare na ce haƙiƙa kan baki da suke gurin zuwa makaranta ba ta da suke gurin zuwa makaranta sai dai tana da suke gurin tsari idan ta je makaranta asuba huduru darsin ko muzakara huduru dars makarantar boko fa makarantar yamma makarantar dare aga abu ɗaya kawai take yi shi kuma karatu in ka ɗauko shi a makaranta to bai zama karatu ba sai ka zauna ka tantance ka ga me ka gane me baka gane ba shine muraja'a ko muzakara to daga nan in ka gane shikenan sai kuma ka ga wanne ne zaka haddace a ciki shine hifz an gane in ka gane wanda za ka haddace a ciki sai ka haddace shi ka ware masa lokaci a ka zo akwai rago wanda baka gane ba amma kai ne kanka za ka iya bincike ka gane shine mutala'a sai ka leƙe ka. haka leko haka gane a kai mutala ma ka gano ba to sai ka bashi tambaya saboda in ka koma hudur zai su gobe gurin malami to amma ka je sai zuwa kake kana ɗebowa duk baka samu damar yin wannan ba to shekara karatun zai zauna kana tufka da warwara kenan shi yasa Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kadha ku zama kamar mai tufka da warwara Kuma mace ma kuka ce za ta zauna saka take wa alaikum salam mun gama to saka take za ta zauna tun safa ta saka saka in yamma ta yi abin ta saka wuni guda sai ta warwarewa ta ta warwarewa ta ta warwarewa to shine irin wannan fa in kana ta huduru darsin babu muraja'a ba muzakara to kana irin wannan ne ka zama kallati na qadad ghazlaha min ba'da quwwatin an kaza subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum